déjà les caniveaux sont en train d'être curés. Nous sommes là en train de travailler nuit et jour. ni muna ci gaba da yashe gotoci ba dare ba rana kuma jama'a sun shaida. Sai dai abu daya birnin Zandar yana da fadi ne kuma abinda nake son jama'a su gane ba wai aikin magajin gari ne kaɗai ba nauyi ne da ya rataya ga wuyan kowa. Abin nufi idan aka yashe gotoci ko muka kwashe shara bai kamata jama'a su dawo suna zubar da datti shara da dai sauran dauɗa ba. Idan muka ɗauki misali gotoci koyaushe muna yashe su kafin lokacin ruwan sama, amma kuma sai mu sake tarar da shara a ciki. Ma'ana dai gota hanya ce ta magudanar ruwa, ba wai wuri ne da aka yi domin zubar da shara ba. Toshe magudanar ruwa su ne suke kawo matsalar ambaliya a wani lokaci. Amma dai duka da haka mun gode Allah tunda ba a samu matsalar ambaliya ba har zuwa yau. Tun ruwan farko muka ɗauki mataki, don haka ne magajin gari ya saka isassun kayan aiki na yashe gotoci babban aiki ne da ke buƙatar babban jari kuma waɗanda ya kamata su kawo tallafi wajen tafiyar da wannan aiki ba sa taimakawa musamman kuɗin haraji da muke karɓawa gurin jama'a kamar da kuka sani tsafta tana dogara ne ta hanyar gyaran gotoci da kuma samar da magudanar ruwa kenan bai kamata waɗannan gotoci su zama wata sila ta cutuka da ke da nasaba da rashin tsafta ba ku duba tallafa makudan miliyoyin kuɗaɗe ne muke sakawa wajen yin wannan aiki sannan kuma kun yi maganar tafkin tsabkuwa ya kamata jama'a su gane matattar ce a cikin tasawiyar birnin zandar amma saboda neman sauki da kuma neman banza na jama'a sai ka ga suna sayan wannan wuraren suna yi masa ciko inda suke yin gidaje ka duba fa nan zuwa gaba kaɗan idan har wannan tafki na tsabkuwa aka yi gidaje aka tushe shi to akwai yiwuwar wurin da da ake kira filin tambari da dai sauran unguwanni su fuskanci ambaliyar ruwa. Filin tambari, tout ce quartier là va être inondé.